وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka bayan gama wancan littafi na ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala hadil arwah ila bilad al-afrah a yau insha Allah za mu dora da wani ainihin littafin nasa wato madarijus salikin wannan littafi na madarijus salikin an akwai wanda suka yi masa ayyuka yana daga cikin aikin da aka yi masa an yi tahzib nasa saboda yana da yawa saboda yana da yawa akwai wanda suka yi rereye shi haka kuma takaita shi sannan suka yi kokarin fitar da hadisansa wanda suka wanda yi wannan aiki shine abdulman'im salih al'ali wanda ya sa masa suna tahzib madarikis saliki tahzib madariki saliki saboda wancan na asalin yana da yawa na ka wannan takaitaccen nasa shi za mu karanta wanda wanda yi rere shi ya yi muƙaddima wanda ya faɗi muhimmancin littafin da abubuwan da ya kunsa na ilimi da fa'idodi wanda yake bayyana cewa littafi ne wanda za ka iya cewa kamar jakar magori ne akwai abubuwa na tauhidi a ciki akwai abubuwa na akhlaq akwai abubuwa na tarbiyya akwai abubuwa na zamantakewa duka a cikin wannan littafi amma musamman bangarori guda biyu dai yafi karkata shine batun tarbiyya da kuma akhlaq wajen kyawawan halaye saboda shi ma mukaddimar tana da tsawo ba za mu karanta ta ba za mu tsallaka zuwa mukaddimar mai ainihin littafin na asali Shi shine muqaddimar da shi ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala yace shine inda yace bismillahir rahmanir rahim muqaddimat ibn al-qayyim wato a bar gabatarwa ta ibn al-qayyim gabatarwa da iwa littafin nasa na asali sai ce wa bihi nasta'in da sunan Allah muke neman taimakon sa. wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wala haula ba don tsimi da dabara ba da rashin ƙarfi da rashin wadata ba wato ainihin mumini ya ba Allah illa billah sai dai da taimakon Allah al'ali wanda yake maɗaukaki al'azim wanda yake mai girma wala kuwata ba don ƙarfi da wadata da rashin tsimi da rashin dabara kafir ya ƙibin Allah ba illa billah illa bi adami aunin lahiya sai dai dan Allah ne bai taimake shi ba al'ali wanda yake maɗaukaki al'azim wanda yake mai girma na ka mumini da yi ba Allah taimakon Allah ne ya nufi alkhairi gare shi sa ya bi shi ya hore masa bin nasa tiryan tiryan dan ya sa shi aljannasa kafiri kuma da bai ba Allah ba ba rashin wayo bane ba rashin dabara bane a wato ainihin kaddara ce ta kansa Allah bai so alkhairin gare shi ba na samun shiga aljanna shi sa bai yi shi ya zama musulmin ba ko ya zama muminin ba a wannan abu ne kuma da Allah ne bai nufe shi da alkhairin ba shi sa bai ba naka ba zai same ta ba alhamdulillah dukkan dangin godiya tabbata lillahi ga Allah rabbil alamin ubangijin duniyoyi to wannan al'in malamai sun ce ita ce ta nutsar da dukkanin godiyar da mutum ya cancanta yawa Allah Ta baraka wa ta'ala saboda abubuwan da Allah ya yi wa mutum wanda suke bukatar godiya suna da yawa nemomin Allah da Allah ya yi wa mutum suna da yawa kamar yadda ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha idan kun yi kokarin ku kididdige nemomin Allah ma ba za ku iya kididdige ba don haka kowace ni'ima tana bukatar godiya to kuma dan adam ba zai iya ba to shi sa al'in sai ta zama ta shigar da dukkanin godiya saboda alci da malaman nahu suke cewa listigraqil jins ta nutsar da duk jinsin godiya da za ka ce hamdulillah to kayi kan abu guda ɗaya ne amma ka ce alhamdulillah kayi a dukkanin wata nima da Allah ya ma rabbil alamin ubangijin duniyoyi rabbu shine wanda ya yi halitta ya yake tafi kuma da wannan halitta ɗin tunda ba ita har ya samar da ita kuma yake ba ta duk abin da take bukata yake mata kariya yake daga ta yake kaskantar da ita yake ba ta lafiya yake azurta ta yake komai gare ta to shine ma'anar rab wanda yake gudanar da rayuwar abu baki ɗaya tun daga yinsa har zuwa kuma kula da shi har ya koma zuwa gare shi to shi yawa duk duniyoyi baki ɗaya duniyar mutum duniyar aljanu duniyar dabbobi duniyar tsuntsaye duniyar ruwa duniyar kwari duniyar komai Allah shine rabbinsu wal aqibatu lil muttaqin kikkiawan ƙarshe ya tabbata lil muttaqin ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke jin tsoron Allah to su ne za su samu kikkiawan ƙarshe haka duk wani abu da mutum yake in babin Allah to akwai jin tsoro na ƙarshen rayuwarsa wala babu udwan shishigi da ƙetare iyaka illa ala zalimi sai a wanda suke azzalimai wanda suka cuci kansu to su ne za su ga shishigi da tsallake iyaka sakamakon abin da suka aikata domin kamar yadda masu magana suke cewa aljaza'u min jinsil amal sakamako yana zuwa ne daidai da irin aikin da mutum ya wa shaɗu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين أشهد أبا أم بوتا دقسكاسي الله shi kadai ya cancanta abota masa ba shi da abokin tarayya rabbul alamin shine mai tafi da duniyoyi baki daya wa ilahul mursalin shine abun bautar manzanni kenan ba su za a bautawa su ma suna bautawa ubangiji ne sai dai su sun zo su yi mutane bayanin cewa Allah shi cancanta kaɗai a bauta masa to kaga ashe su ba za a bauta musu wa qayyumus samawati wal ardh shine wanda yake ainihin tsaye da kula da samai da kasai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shida na ta na sakan kan cewa cewa annabi muhammadu yaddajjan bawan sa ne wa rasuluhu manzon sa ne al mab'us bil kitabil mubin wanda aka koshi da littafi mai bayani shine alqur'ani kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa an aiko shi ne dan bayanin abin da yake cikin qur'ani kamar yadda Allah cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan ma da azzikiri ne dan kai mutane bayanin abin da aka sauka musu al-fariqi shi littafin alfariki mai rabewa bayan lahuda wa dalal tsakanin shirya da bata wal ghayyi wa rashad da bata da shirya ne mashakkiwar yaƙin da kokonto da kuma wato sakankancewa qur'ani shine yi bambance waɗannan yi bayanin menene huda shirya yi bayanin menene dalal hanyar shirya ya bayyana ta alif lam min zalika alkitabu la fi hudan lil muttaqin kaga dan haka littafin ya zo ne dan shirya ga masu tsoron Allah dalal kuma yayi bayanin ta a gurare daban-daban na alkur'ani da kaucewa da shirya. sa'annan shi yake bambance abin da yake na kokonto da kuma wanda yake na sukankancewa an zalahu li na ta dabburan Allah ya saukar da alƙurani don mu karanta shi ta dabburan don lura ba ko mu dinga na ƙara'u hazzan ba ka hazzi shi'iri ba mu karanta shi wato muna wato wato jansa ba irin jan waka kawai muna gyaggabi muna rera muna juya kai ya karanta shi ne للتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها lura da abin da ƙur'ani yake koyawa ba ne ko ko an sa zukatansu mukulli ne an kullace shi sa ba lura da abin da alƙur'ani yake koyawa wani ta'ammalu ya saukar da alƙur'ani don mai lura da shi ta basuran don fahimtar abubuwa wa na sa'adu bihi ma'azurta da shi ta zakuran don tunatuwa wa na mu ɗauke shi ala sani wujuyi, a bisa mafi kyawun fuskokinsa wa ma'ani da ma'anoninsa kada mu je mai fassarar da muka ga dama a mafi kyawun fuskokinsa da fassararsa wanda kuma ba za mu samu wannan ba idan mun karɓe ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wanda suka rawaito daga gare shi wani saddiƙu bi kuma mu gazgata da shi wa nastahidu mu kokari ala iqamati awamiri a bisa da umarninsa wani wahi da hana-hanansa wa najtani thimara ulumihi madashi shine mu da thimara ulumihi amfanukan ilmanta annafi'ati mai amfani almusilati ilallah Allah wacce take sadarwa zuwa ga Allah subhanahu min ashjarihi na daga bishiyoyin da suke cikin alkur'ani domin kaman inuwa ne shi akwai bishiyoyin da suke inuwa a cikin alkur'ani wanda yake karanta shi da lura wa rayahinil hikami min riyadihi da kuma rayahin kanshi na alhikami hikimomi min baini tsakanin riyadihi dausayinsa wa azharihi da faransa. yana so ya nuna alkur'ani yana da bishiyoyi wanda su ne asali yana da abubuwa masu ƙanshi wanda za mu shasheka mu ji daɗi muna da wanda za a shasheka daga faransa da dausayensa wanda idan wannan ba zai samu ba sai ta hanyar malamai su za su fito mana da waɗannan abubuwa. abubuwan huwa kitabuhu ƙur'ani shine littafin Allah adallu alai wanda yake shiryawa kan sanin Allah ta hanyar ƙur'ani za a san Allah liman arada ma'rifatahu ga wanda yake so ya san Allah wa dariqu qur'ani shine hanya Allah al almusilati mai sadarwa li saliki ha ga wanda ya shiga hanyar ilahi zuwa ga Allah qur'ani shi zai sadar da mutum zuwa ga Allah dan duk wani wanda zai ce yana so ya sadu zuwa Allah ba ta hanyar qur'ani ba to kama kama wa nuruhu mubin qur'ani shine hasken Allah al-mubin wanda yake mai bayani allazi ashraq ko kuma bayyananne allazi ashraqat lahu adh-dhulumat wanda duhai suka yi haske ainihin da shi kamar yadda Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa rahmatuhu qur'ani shine rahama Allah al-muhdat wacce ya bawa bayansa allati biha salahu jami'ul makhluqat wanda gyaruwar dukkanin halitta biha da al-qur'ani idan al'umma ba su kama al-qur'ani ba baki daya to ba za su gyaru ba والسبب الواصل بينه وبين عباده take mai sadarwa bai tsakanin ubangiji wa bai na da bayansa a tasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiya ba da za a sadi zuwa gare shi ƙur'ani shine igiya idan qata'atil asbab idan wannan igiyoyin suka yanke idan idan duk igiyoyi suka yanke amma anan yana nufin mai dabaru idan duk mutum ya waccan hanya yana ganin ita za ta tserar da shi ya kasa fita in waccan ya kasa ta kasa tserar da shi to ya dawo ya rike igiya Allah igiya da take tsakaninsa da Allah shine alqur'ani naka kenan tsare-tsare da muke ta kakkamawa a kamo demokuraɗiyya ba ce ba a kamo interest system bai fitar da mutane ba a je a kamo wancan tsari duk bai fitar da mutane ba to a koma a gwada igiyar Allah a gani da izinin Allah za ta fitar da mutane wa babu ƙur'ani shi ne ƙofa Allah mafi girma Allah zai min dukhul wanda ta shi ne za a shiga zuwa hanyar tsira in ba a shiga ta nan ƙofar ba to ba za a babu hanyar da za a tsira kuma fala yughlaqu idza ghuliqatil abwab wanda wannan kofa ɗin ta Allah ne alqur'anin nan to fala yughlaqu ba a kulle shi idza ghuliqatil abwab idan duk an kulle kofofi wai duk wata hanya da wani dabara duk in sun kulle to hanya Allah ita ba ta kulle ne Alƙur'ani. ko siratul mustaqim shi shine hanya Allah wacce take miƙaƙƙiya allazi la tamilu bihi al-ara' wanda al'ara ra'ayuka ba sa karkacewa bihi da sababinta sai dai su miƙe wa zikirul hakim ƙur'ani shine ambatan Allah mai hikima azalli za ta zibu bihil ahwa wanda zukata ba ta karkacewa da sababansa sai dai ta gyaru wa nuzulul karim su qur'ani gara baki ne nuzul nuzul nuzulan min ghafurir rahim ko nuzulan garar baki wato garar baki ne alkarim wanda take mai girma allazi la yashba'u minhu ulama wanda malamai ba sa koshi daga gare shi kullum ci suke daga ciki su gano wancan abu qur'ani su gano wancan su gano wancan ilimi su gano wancan fahimta la tafna ajaibuhu abubuwan mamakin alkur'ani ba sa karewa wala taqla'u sahaibuhu wato giragizansa la taqla'u ba ta ci ruwa domin girgije yanzu kana ganin san an jima sai ya ɓace eh, girgizan alkur'ani baya karewa Walatan tanqadi ayatuhu ayoyin alkur'ani ba sa karewa wai ayatu yana nufin mu'jizun alkur'ani ba sa karewa Yasa kullum sai kai ta jin kamar sabo ne kake karantawa wanda yake ya saba da alkur'ani baya kosawa da shi in yana jin daɗi yake kullum wala takhtalifu dilalatuhu abubuwan da ƙur'ani yake shiryawa a kansu ba sa sabawa ba za ka ga sun ci karo ba kullama zadatil basairu fihi ta'ammulan wa tafkiran kullama zadatil absar duk sanda albasairu gannai izdadat ta ƙara ta'ammulan lura wa tafkiran da tunani fihi a cikinsa wai ainihin gannai suka daɗa nazari suka daɗa bincike suka daɗa ainihin wato ƙoƙarin daɗa zurfafawa a cikin duba abin da alkur'ani yake kunsa da shi to za da ha hidayatan wa tafsiran ƙur'ani sai ya ƙara mata shirya wa tafsiran da ganewa wa kullama bajasat ma'inuhu duk sanda idanuwan wato wato ma'inu abun babbugan alkur'ani idanuwansa mai babbuga bajasat wato ta kafe ta nan fajjara laha yanabi alhikimati tafjiran to sai kuma ya dada bude masa wata wasu guraren bubbuga na hikima tafjiran bubbuga don haka guraren bubbuga na ilimi na alkur'ani baya kare in ka ce ka duwa nan kana ganin kaman ka kure to da ka dau wani bangaren kuma sai ka ga yanzu sabon aiki zaka yi na wa huwa nurul basair shine wato hasken gannai min amaha daga makantarta da idanuwar da ta makance idan ta samu wato ainihin alkur'ani to sai zama haske gare ta sai ta dinga gani kuma da a makance ah abin da haka yake to shi sa wanda ya ji daɗin musulunci sai kaga ya rike shi gangan shi sa wanda ba a haifa a musulunci ba idan suka suka suka daɗin musulunci sai ga sun fi wanda aka haifa a cikinsa rukunsa hannu bibbiyu da kula da shi wanda su sun fahimci da a shi a cikin duhun duhun kiran suke yanzu Allah ya fito da su daga ciki wa shifa'us sudur qur'ani wato waraka ne na kiratsa min adwa'iha daga daga cutukanta wajawaha da dai raunukanta wa hayatul qulub qur'ani rayuwar zukata ne zuciyar duk da ta bushe idan aka yayyafa mata ran alqur'ani sai ta farfado walazatun nufus jin daɗi ne na zukata wa riyadul qulub dausayi ne na zukata wa hadil arwah wato mai kora rayuka ne ila biladil afrah zuwa garin ko garuruwan farin ciki a sunan littafin da muka gama sai kawo sha'ana saboda wancan dama yana magana a kan wuta ne da aljanna galibi da lahira da makamantansu ah, to don haka mai kora ne hadi shi ne wanda kamar mai raƙumi da zai dinga kora sai ne musu waƙa suna rangaji suna jin daɗi suna tafiya ba tutsu to haka ƙur'ani yake kora mai karanta shi ila biladil afrah zuwa garuruwan farin ciki wal munadi bil masa'i shi shine ke kiran mutane safiya da yamma da safe na'am yana ya ahlal falah kuma abuta rawo hayya alal falah ku zo zuwa babban rabo kullum haka qur'ani yake kira nada munadil iman shi ƙur'ani ya kirawo mai kiran na imani ala ra'su siratul mustaqim a bisa kan hanya wacce take miƙaƙƙiya yana cewa ya mana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min wa min azabin alim kullum haka yake yake kiran wanda yake kiran sune manzanni yanzu kuma annan malamai haka yake gaya musu yana yana yana cewa ku kirawo mutane su kuma suna cewa ya mana ajibu da'i Allah ku mutanen mu ku ansa kiran Allah aminu bihi ku imani da shi yaghfir lakum min dhunubikum ya gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim zai tseratar da ku daga azaba wacce take mai radadi haka kullum qur'ani yake kiran me wanda suke kira zuwa gare shi yana cewa to ku gaya mutane ku zo su zo su ansa kiran Allah ولقد كان كمال الإنسان بالعلم النافع cikar mutum da ilimi ne mai amfani to ilimi mai amfani kuma shine duk ilimin da zai sabauta mutum samun tsira da rabauta a nan duniya da lahira asali na ilimin addini to sanan duk ilimin da zai zama mai amfani wanda za ka amfanar da wasu da shi wani da sana'arka da ka karanta da menene wataƙila ka amfanar da wani wanda sababin wannan amfanawar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa kama da gidan aljanna wal salih cikar mutum da ilimi ne mai amfani da kuma aiki na kwarai wa humal wa dinul haq to waɗannan guda biyun su ne shirya da kuma da addini na gaskiya wa takmilihi li ghairihi fi hadhain al amrayn saboda cikawarsa da kuma cikawarsa li ghairihi ga waninsa fi hadhain al amrayn waɗannan al'amura guda biyu tunani ko da cikawarsa na eh ta'azib din ne eh, anayin da ya ya shi ne saboda yana da yawa littafin to shi ne ya yi kamar samare nasa to samare din muke karanta hmm. kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukake ce wal asr innal insana lafiya khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wannan shine daidai da abin da muka karanta ilimi mai amfani da aiki na kwarai shine illallazi na amanu wa amilu salihat aqsama subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ya nazi anna kulla ahadin khasir cewa kowane ɗaya ma taɓaɓɓe ne kowane ɗaya daga cikin illa man kammala quwwatahu al-ilmiyya bil iman wa quwwatahu al-amaliyya bil amal salih kenan mutum sai ya samu cika biyu kuma ya yi kokari ya cika waninsa shi ya cika ƙarfinsa na ilimi da imani hmm? domin ilimin ya zama ba imani shine ba tarbiyya a ciki to kaga an samu tasgaro sanan quwwatul amaliya quwwatul amaliya karfinsa na ilim na aiki kuma ya zama bil amali salih da aiki na ne aikin ya zama da ya zama aiki na kwarai sa'annan wa kammala gairahu ya kokarin kuma cika sa kada ya ce a ni na tsira na yi imani na yi aiki na kwarai a to kuma ya kokarin ya ga ya amfanar da wani ta wace hanya ya amfanar da wani bi tausiyati bil haq da wasiya da gaskiya in ya goni yana ba daidai ba in nuna masa in masa sha ba shi shawara da faɗakar da shi a wani yana neman wani hanya da zai wani abu wanda zai amfane shi ya nuna masa wannan hanya kaga ya amfanar da wani wasabri alaihi da haƙuri kuma alaihi akan gaskiya ɗin yace to fal haqqu huwa al iman wal amal anan da yace anan da yace tausiya bil haqqi da gaskiya wasabri alaihi sai shi ce falhaƙu huwa al-iman da wannan alhaƙu wanda yake haƙƙun shi ne imani da ake ya kama wala ya cin mani illa bi sabr alai su kuma ba za su cika wasu an yi haƙuri a kansu imani sai da haƙuri haka nan aiki ma sai da haƙuri Wata tawasi bihi ma da kuma ainihin wasici da su هناك كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره إذن يزم وإن أبوه هكسك cewa imanin mutum ba zai ci gaba sai da gaskiya gaskiya kuma shi ne imani da aiki su kuma ba za su ci gaba sai da haƙuri kuma da yin wasiya da su ga wani ya ce to kana haƙiƙan ya zama tabbas ne bil insani ga mutum an yunfiqa sa'ati umrihi ya kashe auwoyin rayuwarsa ko lokutan rayuwarsa bal an fasahu a numfaffashin sama ya ainihin ya karar da su fi ma ya nalu bihil matalib aliya cikin abin da zai samu abubuwan nema wanda suke maɗaukaka wa ya khalusu bihi min al mubin kuma ya taɓe ya kubuta bihi da shi min al-khusran mubin daga hasara wacce take mabayyaniya kenan tunda waɗannan abubuwa su ne maɗaukaka imani da aiki sa'annan haƙuri a kansu sannan kai wa wasu wasiya da su to wannan su ne maƙalib al'aliya abubuwan ne wanda suke maɗaukaka wanda suka cancanta mutum ya cinye rayuwarsa ainihin a kansu sa'annan ya iya ƙoƙarinsa ya khalusu bihi min al-khusran mubin ya tsira da shi da shi alhaq nan da muka faɗa daga taɓewa cike bayyananniya to ya zai samu haka ta yaya haka zai samu ya ce walaisa zalika haka nan ba zai samu ba illa bil ikibali ala alquran sai mutum ya fuskanci alquran wata fahimuhi da neman fahimtarsa wata dabburihi da kuma lura da shi wasu da kunuzi da fitar da taskokinsa wa isarati da fa'inihi da motsa abubuwan da suke binne na ilimi a cikin alkur'ani kaga ana magana binne a cikin alkur'ani kaga ba abu ne kawai da maganar batun ilimi na addini a shauran ilmai ma da suke cikin alkur'ani walaisa da na wasarfi al'inayati bi da miƙa kulawa zuwa gare shi wal'ukufi bil himmati alaihi da kuma dukufa da himma a kansa fa domin qur'ani shine wanda ko kuma kafiru wanda ya tsaya eh, kafiri shine garanto fa innahu al wanda ya tsaya bi masalihil ibad da dukkan abin suke maslaha ne na bayi fil a wannan rayuwa wal da kuma makoma kuma shine mai sadar da su ila zuwa hanya wacce take shirya don haka ashe ya cancanta mutum ya bashi duk lokacinsa da makamantansa sai ce wani hannu bi'aunillah in ji malam ce mu da taimakon Allah wa ala hadal kalam za mu faɗarka a bisa wannan zance domin wannan kawai gabatarwa ce yake wannan magana da muka faɗa yanzu to za mu faɗakar a kanta ala fatihatul kitab a bisa fatihatul kitab fatiha kenan wa ummil qur'an kuma uwa al-qur'an وعلى بعض ما تضمنته تضمنته هذه السورة نكون وانا أبو دون سورة تكون سا من هذه المطالب ندقوا أن suke na himma هي معالية batun imani batun aiki batun haƙuri a kansu da batun yin wasiya ga wani da su don ka tsira kai kaɗai a ka ƙoƙari kuma ka agaza wasu ka taimaka wasu ma ku tsira baki ɗaya mama ta zambana ta minar radda ya ala jam'iyya tsawo aiki fi'a wannan aya sura ta kunsa minar raddi na daga mai da martani da amsa ala jam'iyya tsawo aiki fi'a hall bi da a bi sa baki ɗayan ɓangaren ma abota bi da a wanda da bata ko duka za a yi bayani a babansa zamban ta zambana ta abun da wannan sura ta kunsa min manajiris ta irin na daga masaukan masu tafiya ko wanda yake tafiya. yana tafiya yana tafiya zai bukaci masauki to a wannan aya ko sura za ta bayanin masaukan masu tafiya masu tafiya ina zuwa saduwa ga Allah wa muqamatil arifin da matsayi wanda suke masana wal farq baina wasailiha wa ghayatiha da bambanci tsakanin hanyoyin da za a bi da kuma wato manufarta ta ƙarshe وبيان أنه لا يقوم ya هذه السورة مقامها da bayanin cewa babu wata sura za ta matsayin ta wajen bayanin waɗannan abubuwa wala ya suddu masaddaha kuma babu wani abu da zai toshe kafarta ita ce kadai za toshe kafar waɗannan abubuwa kaga anan zai fito mana da abubuwa kenan muhimmai daga cikin fatiha ولذلك saboda kalam ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها Allah bai sauka ba a cikin attaura bai sauka ba a cikin injila ko bai sauka ba a cikin ma alqur'anin kansa mithlaha kamar suratul fatiha wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako wa alaihi tukulan dogaro ya tabbata a gare shi wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ba don tsimi da dabara da rashin karfi da rashin ba tsimi da dabara da rashin karfi da rashin wadata mumini ya ba Allah ba illa billah mumini bai ba Allah ba illa billah sai bi illa bi aunillahi iya sai dai dan Allah ya taimake shi al'ali wanda yake madaukaki al'azim wanda yake mai girma wala haula ba dan tsimi ba dan karfi da wadata da rashin tsimi da rashin dabara kafiri yake bin Allah ba illa billah ai illa bi adami aunillahi iya sai dai dan Allah ne bai taimake shi ba al'ali wanda yake madaukaki al'azimi wanda yake mai girma wannan gabatawar mai littafin kenan wanda ya nuna mana ina zai sa gaba wanda ya ce suratul fatiha zai kawo mana waɗancan abubuwa wanda suke duk mutum a tsawon tafiyar rayuwarsa ya nemi abubuwa manya-manya masu matsayi da daraja su ne wanda ya karanta mana ah, al'iman al'amal salih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 a tammash kimal mafi cikar tattarewa wata rammana ha akmala tarmini ta kunshe ta mafi cikar kunsuwa wai ta kunshe waɗancan ababen neman manya-manya mafi cika fashtama ta'ala ta'arifi bil ma'amud na farko ta tattaro a bisa gaya mana wane ne abin bauta tabaraka wa ta'ala waye cancanta bauta masa bi thalathata ashiya da asma da sunaye guda uku marji'ul asma'il husna waɗanda waɗannan abubuwa guda uku su ne makomar sunaye kyawawa wasu sifatul ilaiha kuma ko kuma makomar sunaye kyawawa wasu sifatul da sifofi madaukaka ilaiha zuwa waɗannan sunaye ne guda uku wa madaruha alaiha wai duk inda za a kai a kawo to alaiha akan dai waɗannan sunaye ne guda uku wahiya wannan sunaye su ne Allah ka ce alhamdulillah to kaga Allah sannan ka ce arab Allah al-ma'bud ke abun bauta sannan ka ce arab wanda ya halitta kuma yake tafi da halitta ta kowa da komai sannan ka ce ar-rahman wanda shine yake jin kan bayi galibi ana fassara ar-rahman mai jin kan bayi a nan duniya a lahira kuma ya saka musu da abin a nan an ce a nan duniya kowa da kowa kafiri da wanda yake ainihin mumini da kafiri baki daya domin duk suna cikin rahama Allah kamar yadda ya zo hadisin annabi sallallahu alaihi ba dan wato rahama Allah ba da mumini bai sa kafiri bai samu makwalwar ruwa ɗaya ba a nan duniya domin a lahira ba zai samu ba da haka suka ce anan ya sufaito da sifar rahama amma kuma hadisi ya zo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rahimur rahimud dunya wal akhirati arrahmanud dunya wal akhirati wa rahimuhuma shine rahman a duniya shine kuma rahman a lahira sannan shine rahim a duniya shine rahim ma a lahira kenan sun shiga junansa a nan kenan kalmar rahman da kuma ar-rahim ya ci suratu ala al-ilahiyyati war rububiyyati rahma to surar an gina ta akan ilahiyya bauta wa rububiyya da halitta wa rahma da rahma rahama an sifata Allah da cewa ah, rahim a lahira saboda a nan wato kafirai sakamako za su samu na abin da suka aikata wanda mutum rahama kuma a nan wasu had kulla to in ka tafa akan ra'ayin waɗannan to sai su ce a nan duniya gane ko a can lahira e mumini shi ma rahama Allah ce ta sa shi a me aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ba wanda zai shiga aljanna sai da rahama ubangiji aka ce haka yace ni ma hanni to kaga anan ta lahira kenan ta yi aiki amma game da kafiri to shine suke ganin cewa ai eh, anan ba za a sifaita me ba za a sifaita al'amuran ubangiji da su da rahama ba saboda zai bayyana da sunan muntakin mai ɗaukan fansa ga abin da suka aikata to shi sa ɗin kuma kamar da hadisi na biyu ya ce rahmanun duniya wal akhira wa rahimuhuma kenan a duniya ya sifatu da rahman a lahiran ma ya sifatu kuma da arrahim rahim. baya can fa nake can baya za mai rahama ne a duniya ba ko mai kitse ne a lahira eh shine maganar mu muka yi hmm. su malaman wannan lokacin hmm. sun jaddada cewa wannan rahamar ya gane kowa da da na amma yanzu wannan fasarar da yake badawa yanzu yana nuna hmm. cewa a nan a nan duniya rahman ne sannan a can lahira ma rahman rahman wal akhirah wa rahimuhuma a can kuma rahim din ne a nan duniya kuma rahim din ne a can a wannan ma'anar ta biyu amma ma'anar ta farko wanda ka faɗa tun can malamai da suke fassara mana eh. to rahman ne a nan duniya amma rahim a lahira ga muminai kawai banda kafirai banda kafirai سيتي وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم نعم وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة إياك نعبد مبني على الإلهية وتسورة أنجنا تأكم أن أواب دعوك الإلهية بوتر أبنجي ربوبية حلت أبنجي سنوكما رحمة شيني سامو ودا واتو halittarsa سا da za su rayu da shi to shi ne zai ɗauko kowanne daga ciki ice iyaka na mabuniyun alal ilahiyya an gina shi ne akan bautar ubangiji ce kai kadai za mu bauta iyyaka nasta'in ala rububiyya kai kadai za mu nemi taimako a ka ba za mu nemi taimako a gurin wani ba ga abin da Allah ne yake yin sa yana da kyau a dinga fahimta saboda da yawa an zo tauhida an ce ga Allah kadai za mu nemi taimako wasu su ai muna tambayar kaza muna roƙon wane mana kaza a abin da Allah ne yake yin sa shi kadai to shi ne Allah kaɗan za a roƙa azurtawa ba da lafiya amma don ka ce wani dala ɗan mi ko abu kaza ko kuma ana da wata bukata yi min kaza wannan abu ne na rayuwa wanda kai za ka yi shi ma wanda kai wan shi ma zai yi a ga wani ko ma gare ka gobe amma abin da yake ya keɓanta aikin Allah ne wannan shi ne shi kaɗai ake nema a gurinsa وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة كما نيمان شريعة إذا هنيا تكي ميكيكيا تونا يا ده صفة صفة سترحمة عليه ذا مغانوش والحمد كما يتضمن الأمور الثلاثة لفظا الحمد كما يكون شدو إن أوان قدعوك وهو المحمود في إلهيته شين أبن يبوء وجنبه تسا والربوبية لكما حالة تسا ورحمته درحمة سشيني دورا متاني دي أكن شريع وتضمن الإثبات المعاد هاي لا يوصور التاق نشي تبت الدمكومة نعم وجزاء العباد بأعمالهم لساك أباي رأيكنس حسن هامي كنت وسيئة هذا ممون أنت وتفرد رب تعالى وبنجدي تعالى ياك أيتا نعم بالحكم إذ ذاك بين الحلائق bil hukumi da yin hukunci in zaka a wannan lokaci bainal eh, khalaiki tsakanin halittu wa kaunu hukumihi bil adil kuma kasancewa hukuncin nasa zai zama da adalci ba zalunci wa kullu haza yace duk wannan kuma da muka faɗa ta ta qawlihi maliki din. a wannan lokaci zai yi hukunci ga bayi kowa ya saka masa da abin da yi kuma hukuncin da adalci saboda me saboda shi maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin wa tazammana ithbatan nubuwati min jihatin alida to kaga dangane da abin da ya shafi ubangiji an gaya mana wannan ga abin da wannan sura ta kunsa ta kunshi abubuwa guda uku abin da ya shafi bautar ubangiji abin da ya shafa bayanin kan halitta ubangiji cewa shine mai halitta da kuma rahama cewa shine mai shiryawa na haka za mu nemi shirya mu nema daga gare shi to sai maganar kuma bangaren annabta abinda ta kunsa ita wa tazammana ithbatun nubuwat wannan sura ta kunshi tabbatar da annabtaka min jihatin adida ta fuskoki da yawa wannan ka kalle ta a zahirinta zai wahala ka fitar da batun annabtaka a ciki amma kamar yadda ya faɗa ƙur'ani shine wanda yake da taskoki masu yawa malamai kullum suka shiga ba sa gajiya da garar bakinsa suna ta ciro garar baki a cikinsa to zai dan ciro mana wata daga wasu daga cikin garar baki Ishi don haka wannan sura ita ma ta kunshi tabbatar da annabta min jihatin ta fuskoki da yawa A ahaduha ɗaya ta kaunu rabbil alamin kaunuhu rabbal alami kasance ubangiji shine ubangijin duniyoyi baki ɗaya mun ce duniya duniya duk wani bangare na halitta yana da duniyarsa tsuntsaye suna da duniyarsu dabbobi yanayin ruwaye shukoki duwatsu komai yana da duniyarsu to allah shine mai halitta duk wannan duniyoyin komai din na haka fala ya liku bihi an yi turuka ibadahu sudan to tun da shine ne da wannan duniyoyin ya halicce su kaga ashe ba zai bar bayansa banza ba haka hamalan wai a wufi la yu'arrifuhum ma yanfa'uhum ba zai sanar da su me zai musu amfani ba fi ma'ashi ma'anar rayuwarsu wa da dole ko abu fara yawa yi ai dole a yi masa tsari ko a ce ga abin da wannan zai ga abin da wannan zai kaza shine ka'ida kaza ba ka'ida ba domin ba haka ba sai a zama a wargaje to don haka gini da iyo duniya masu ɗimbin yawa haka dole ya zama mai ba zai bar su a banza ba dole sai da tsarin da yake son su tafi aka ba ma ya zoro mai sanar da su abin da zai cutar da su fihi ma a cikin makomarsu da kuma lahirarsu ba hawa hadmun lirrububiya ba wannan abin da rububiya ta haɗi yake wani nisbatul rabbi ta'ala dangantakar rabbu ta'ala ila ma la yaliqu bihi zuwa abin da bai dace da shi ba wa ma qaddarahu haqqa qadari da abinda ya kaddara shi matakar kaddarawarsa min nasabi ilayna daga danganta shi zuwa gare shi tunda an ce rabbul alamin shine ubangijinsu to kaga ba zai ba su haka dole ya dora su akan abin da yake ganin shine idace da wanda bai dace ba nan ya mun dau hanya ta ɗaya kenan ta inda za ta kai mu zuwa samun manzanni tun da ba za a basu ba zawa sai da dokoki da ka'idodi to waye zai nuna masu dokoki da ka'idodin nan ba an dawa hanya ke da tsani na biyu akwado ismil ila an karbota daga ismil ila wa huwa al shi ne abun bauta al-ma'abur abun bauta wala sabi da lalai ibadi ba ba hanya ga bayi ila ibada ce zuwa sanin yadda zasu bauta masa illa min a zikiyar sulusi ta hanyar manzanninsa ta yaya za su san yadda za su bauta masa dole sai da me sai da wanda za su nuna masa hanya wanda za su nuna masa hanya su ne manzanni to a nan kai kace an fara ɗaukan hanyar samun cewa lalle ashe akwai bukatar manzanni الموضع الثالث أبو أكو من اسمه الرحمن من اسمه الرحمن لقى سننس الرحمن فإن رحمته حقيقة رامسة تمنع إهمال عباده ذات هنا da الدبايس wa alimi ta'arifihim da kuma rashin sanar da su ma yanalu na bihi gayata kamalihim abinda za su san cikar wato matukar cikarsu faman a'ta isman rahman haqqahu wanda ya ba sunan ar-rahman haƙinsa arafa annahu mutadamminun li irsalir rasul wai idan ka dubi sunan ar-rahman shi kansa kai nazari kai zurfafa nazari a ciki ka shi haƙinsa na tunani da bincike to za ka san ya kunshi mai aiko manzan wa inzalil kutub za ka san cewa ya kunshi saukar da littattafai a'azama ma tazammanahu wa inzalul ghaithi wa ithbatil kala fiye da me fiye da inda ya kunshi saukar da girgije da kuma tsiro da shuka in an maganar rahama Allah za ka ce a ba mu ruwa ba mu abinci ba to wai ka gano cewa eh a cikin lafazin ar-rahman aka aiko aiko manzanni to shi ya kuma dacewa akan kai tunanin saukar ruwa ba da abinci da makamanta wa ikhrajul habi da fitar da kwaya faqtida'ur rahma hukuntawar rahma lima tahsul bihi hayatul qulub ga abin da rayuwar zukata za ta tabbata da shi wal arwahu da rayuka a'azam shine mafi girma min iktida'iha daga hukuntawarta lima ta hasul biyu a hayatul abdan ga abin da jikai za su rayu da shi eh, wal ashba da rayuka ko ba haka wai abin da zuciya za ta rayu da shi ai shine aulama akan abin da jiki zai rayu da shi domin in ba ina fa'idar jiki lakin al-mahjubuna innama adraku min hadha al-ismi hazzal baha'im wad amma wanda aka tsare ga barin zurfar fahimta ga lafazin ar-rahman to kawai sun gano cewa wannan suna ai yana nuna nuni ne zuwa hazzul bahami irin rabon dabbobi wadda wabi na dabbobi dai domin me domin rabon abinci rabo ne har da dabbobi a ciki dukkaninmu muna da rabo a ciki kana da rabo dabbobi ma suna da rabo to amma rayuwar zukata da tunani wannan abu ne da dan adam yake banta da shi kuma musamman wanda yake mumini وأدرك منه وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك ناك ماسو ما أبو تاهنك اللي سيسك غانو أمرا وانا الأمر وراء ذلك باين بتن رحمة أبنجي توجن بعد أبنشي da abin da za a sha shi ne mai akwai rayuwar zukata a ciki ta ma babbar rahama wanda Allah bai raya masa zukatansa ba to sai zama rayuwarsa kamar ta dabbobi din sai dai ya ci ya sha kawai ya bacci kamar yadda dabbobi suke الموضع الرابع غرينا هدو من ذكر يوم الدين دنگني دا امتن يوم الدين ديتي فإنه اليوم الذي يدين الله والعباد فيه shine ranar da Allah yake wa bayi sakamako a ciki bi amalihim da ayyukansu fa buhum sai saka musu alal khairati a bisa ayyukan alkhairai da suka yi wa yu'aqibuhum kuma yi musu uquba alal ma'asi a bisa ayyukan sabo wa ci da mummuna to tunda haka ne kuwa to ma kana Allah yu'adhiba ahadan ashe Allah ba zai wani azaba ba qabla iqamatul hujjata alai kafin ya tsaye masa da hujja to me hujja din kuma wal hujjatu inna ma qamat bi rusulihi wa kutubi hujja tana tsayuwa ne da da manzannin Allah da littattafansa ya za mun azaba kamar yadda kafirai suke faɗa ko laula arsalta ilaina rasulan fa nattabi'a ayatika min qabli an nadhilla me yasa baka aiko mana manzanni ba kafin mu zame kuma mu kunyata haka za su gaya Allah idan da bai aiko musu manzannin ba to to sannan ga alƙawari na Allah cewa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'atha rasul mu zame wata ne azaba sai mu aiko musu manzo to da ashe akwai ranar sakamako wanda yi daidai a sakamon da alkhairi wanda ba daidai ba ya mawuku ba to me ma'aunin wannan ma'aunin wannan shine an ba shi hujja cewa ga abin da ake so ka yi mai kyau za a yi ma sakamakon ga wanda ba a so ka yi mara kyau in ka yi shi za a yi ma ba to a hannuwa za mu samu wannan dole ta hanyar manzanni ne a hanyar don haka ashe kaga wannan rahman ɗinnan a dini ita ma ta kunshi batun aiko manzanni da kuma saukar da littattafai ma wa bihim istahaqqa thawaba wal iqab da su ne cancanci sakamako da kuma uquba wa bihim qama suqu yawmiddin da su ne kasuwar yawmiddin za ta tsaya dan yawmiddin kasuwa ce waye zai ci riba waye zai faɗi to dole sai da manzani da littattafai don aiko sun yi bayanin ga inda ya kamata ga abin da bai kamata wasiƙal abraru ila na'im da ainihin wannan sakamako ne za a kora masu biyayya zuwa ni'ima wal fujjar ila al jahim fajirai kuma zuwa jahim Allah ya mana tsari al-mawdi al-khamis abana guri na biyar min qawli iyyaka na'am wajen fadin sa iyyaka na'am fa inna ma fa inna ma yu'badu bihi ar-rabb ta'ala abinda za a bauta Allah madaukaki da shi la yakunu illa ala ma yuhibbu wa yarda sai abin da Allah yake so yadda da shi ne za a yi masa bauta da shi domin ko babba ne in kana so kai fadanci a gurinsa sai ka yi masa irin yadda yake so ko yadda zai ji daɗi a ransa ba za ka zo ka gaggaya man magana baki kuma ka ce a yi fadanci kake masa kana son kuma har yi ma wani sakamako ba don halar sai da abin da yake so yadda da shi wa hiya shukruhu shine gode masa wa hubbuhu da sansa wa khashiyatuhu da kuma tsoronsa amrun fatri fitri wannan abu ne na halitta ma'qul wa ma'qulun kuma abun halitta abun hankalta lil uqul salima ga hankula wanda suke kubutattu lakin dariqat ta'abbudi wa ma yu'badu bihi amma hanyar da za a yi bautar da kuma da me za a yi wa Allah bauta ta ya za mu san shi la sabila ila ma'rifati illa bi rusulihi wa bayani babu hanya zuwa sanar sai da manzanni da kuma bayaninsu to don haka ashe wa fi haza bayanu anna irsalar rusul amrun mustaqirrun fil uqul don haka ashe bayanin aiko manzanni abu ne da yake tabbatacce a cikin hankali yastahilu ta'atilul alami anhu wato korewar yastahilu ta'alimul alami anhu korewar sani gabarinsa wannan zai koro kama yastahilu ta'atiluhu an sani kamar yadda za a kore da kamar yadda kore shi gabarin wanda yi shi ba ainihin zai kore kamar an karar rasula faƙar an karar mursila wanda yi musun manzo to kinan ya yi musun wanda ya ko manza ko bai yadda da shi ba ne walam yumin bihi bai imani da shi ba wale haza saboda haka ne ja'ala Allah subhanahu al-kufra bi rusulihi kufran bihi saboda haka ne Allah ya sanya kafircewa manzanninsa kafirce masa ne to tunda yake Allah yana son mu bauta masa kuma bautan nan da yadda yake son bauta masa kuma ba zai mu san ya za bauta kuma da me yake son masa bauta ba dole sai ta hanyar manzanni naka ashe kaga fatiha kenan ta kunshi me ta kunshi wato aiko manzanni alaihi salatu wassalam na ganin za mu tsaya insha Allah wa وصلى الله muhammad muhammad على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك wa وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال ربي كرم العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله